يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd masaru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma dai ana iya aiko da waɗannan saƙonni ne ta hanyar rubutaccen saƙo a kan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi kowa ta adireshin imel na fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to a yau dai muna lahadi ne 24 ga watan satumba na shekara ta 2017 daidai da uku ga watan muharram na shekara ta tara. bajira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a ko da yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وما سوسور رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka yi magana a kan abinda ya shafi wannan wata na almuharram da kuma abinda ya kamata musulmi ya yi a cikinsa na azumi da bautar Allah da gujewa abin da zai jawo masa fushin Allah muka ga ya kamata mu yi ishara ko mai nuni zuwa ga wasu abubuwa da aka kiro su waɗanda babu su a cikin musulunci aka dangana su da wannan wata da yin su ga musulmi abu ne da bai dace ba da ya kamata musulmi ya san menene hakikanin addinin musulunci ko kuma menene hakikanin abin da Allah da manzansa suka yi masa umarni da shi domin ya aikata ya kauce wa dukkan wani abin da yake son zuciya ne ko dukkan wani abin da shigo da shi aka cikin musulunci baya da shi babu shi a musulunci ba da tushe ah, kamar yadda muka sani a tarihi cewa a cikin watan wato muharram goma ga watan muharram shine ashura a wannan lokaci ne Allah subhanahu wataala ya karrama al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib yayi shahada wato aka kashe shi a shekara 61 kuma wannan shahada da yayi wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya dauka matsayin sa da shi wato wani abu ne da Ubangiji subhanahu wataala ya kara masa matsayi ya dauka darajar sa da shi domin shi da dan uwansa Hassan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa laqabi da sayyida shababi ahli janna to shugabannin samarin aljanna dukkan kuma manya-manyan matsayi ko manya-manyan matakai na matsayi a gurin Allah ana samun su ne ta hanyar cin jarrabawa aiwa bawa jarrabawa ya ci to sai Allah kai shi wani matsayi da ba kowa yake kaiwa wannan guri ba an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyun nasi ashaddu bala'an ayyun nasi ashaddu bala wa suwaye cikin mutane suka fi tsananin fadawa cikin jarraba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-anbiya ce annabawa thumma salihun sannan mutanen kwarai thumma al-amsalu fal amsal sannan wanda yafi kwatanta aiki irin nasu sannan wanda yafi kwatanta aiki irin nasu annabi ya ce ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarraba mutum gurgurdan addininsa fa in kana fi dinihi salaba zida fi bala'ihi annabi sallallahu alaihi idan ya kasance yana da wato karfi wato addinin sa yana da karfi to sai a ƙara masa a cikin jarrabarsa wa in kana fi dinihi riqqatun khufifa in kuma addinin nasa haka yake sako-sako to sai ya zama an sassauta masa jarrabar har manzo Allah ya ce wala yazalu albala'u bil mu'min hatta yamshi 'ala al-ard wa laysa alayhi khati'a wato jarraba ba za ta gushe ga mumini ba har sai ta kai shi yana tafiya a loran ƙasa babu laifi ko ɗaya a kansa wato Allah ya kakkaɓe masa duk wasu laifuffukansa sakamakon wannan jarraba da ibtila'i da ya jefa shi ciki to alhassan da alhussein radiyallahu ta'ala anhuma sun samu wani matsayi babba a gurin Allah subhanahu wata'ala ba su fada cikin wata jarraba ba kamar yadda su suka fada domin su an haife su a lokacin musulunci yana da izzarsa sun tashi cikin izza ta musulunci da karama ta musulunci da martaba da daraja ta musulunci sun tashi sun samu musulmi suna girmama su suna martaba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya basu ma gama wato balaga ba to shine sai Allah subhanahu wataala ya so ya ɗaukaka matsayin su ya kai su matsayin da ya kai waɗanda suka gabace su waɗanda suka shiga cikin jarraba kuma suka ci jarraba don haka sai Allah su ma ya jarrabe su a sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya fi su martaba ya fi alhassan da husainu martaba kuma an kashe shi shahidi wato an yi masa ya yi mutuwa ta shahada kashe shi da aka yi shi ya jawo wasu fitintunu tsakankanin mutane kamar yadda kashe sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu ya jawo fitintunu da rarrabuwar al'umma har zuwa yau lokacin da abdurrahman ibn muljim ya kashe amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu sahabbai suka yi wa alhassan ɗansa ɗan sayyidina ali suka yi masa mubaya'a wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a kansa yace inna ibni hadha sayyid wa sayuslihu Allah bihi bayna fi'atayn azimatayn min almuslimin annabi yace wannan dan nawa yana nufin alhasan dan ali dan dan abu talib yace wannan dan nawa shugaba ne kuma da sannu Allah zai yi sulhu zai ta hanyarsa zai yi sulhu da ta hanyarsa tsakanin wasu kungiyoyi manya-manya biyu na musulmi da suke gima suke fada da aka yi masa wannan mubaya a matsayin shine khalifa sai ya sauka daga shugabanci ya barwa sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu saboda ka wannan ya zama ya hada kan al'umma aka samu haduwar kan al'umma bayan da an dau shekaru ana ta fadace-fadace da yaƙe-yaƙe da zubar da jini to bayan ya koma ga Allah shi sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wato bayan an samu nutsuwa kan al'umma ya hadu sai kuma aka samu wasu ƙungiyoyi waɗanda suka tashi daga ƙasa daga suka rika rubuto takardu daga garuruwan su daga kofa da Basra suna rubuto wa sayyidina Husaini suna masa alkawarin cewa ya fito ya dawo wajen su za su taimaka mishi in yayi karfi za su karbe shugabanci su dawo da shi hannunsa tare da cewa kuma ba hakan bane ba za su iya yin hakan ba kuma ba ahalin su yi hakan bane bal lokacin ma da ya aika musu dan baffansa lokacin da ya aika musu dan baffansa Muslim ibnu Aqil sai su gashi sun watsar da shi sun saba alkawarin da suka yi sun warware alkawarin da suka yi har ma suka jawo ma aka kashe shi to a daidai lokacin da suke ta kokarin su farauto su farauto sayyidina al-Husayn ya dawo wajen su da zimma cewa za su taimaka masa ya ci ya samu nasara ko za su taimaka masa ya karbi mulki a lokacin masoya shi al hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu waɗanda suke kuma masu hankali da tunani kamar Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da sauransu sun rika ba shi shawara cewa kada ya dakata waɗannan mutane kai ya yadda ya tafi inda suke kai ya karbi wannan tayi da suke masa kuma suka nuna masa cewa fitan nan tasa babu maslaha a ciki kuma ba zai ga abin da zai faranta masa rai ba kuma karshe abin da dai suka faɗaɗin shi ya faru al'amarin Allah idan ya ƙaddara shi babu wanda ya isa ya canza wannan ƙaddara ta Ubangiji lokacin da Sayyidina al hussein Ibn Ali ibn Abi Talib ya fita sai ya ga abubuwa da sun canza yadda yake zaton zai ga dandazon jama'a sun fito tariyarsa sun fito su ba shi kariya su tsaya tare da shi kamar da suka yi ta masa alkawari suna nan dubun dubata ne su wanda sun masa mubaya'a sai shi banda shi ba wanda zai yi karshe ga babu kowa duk an watse an bashi sai waɗanda suke abokan gabansa wanda suka fito domin su su hana shi cimma manufarsa wato mutanen eh, ziyad ibn ubaidullah ibn ziyad to da wannan lokaci ne ya nemi su bashi wata dama wato ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko dai su bashi ya koma madina inda ya fito ko kuma su bashi ya tafi can kan iyakoki na musulmi ya shiga tare da mayakan musulmi su yi zaman dako da ba da kariya ga kasashen musulmi ko kuma su bashi ya tafi gurin dan baffan sai zit to amma duk sai suka hana shi wato sojojin da suke suka zo sai suka hana shi wannan ɗaya daga cikin wannan dama suka kibar al-Husayn ya koma Madina suka ce ba za bai tafi can kan iyakokin kasashen musulmi suka ce kuma zai je ba za a bashi ya je wajen yazidu ba sai dai a kai shi wajen obaidullah bin ziyad to shine a wannan lokacin ya ce to shi kuma ba zai miƙa wuya ba ga obaidullah bin ziyad wanda a nan ne aka shiga fafatawa har aka kashe shi ya yi shahada Allah subhanahu wata ya karrama shi da shahada a daidai wannan lokaci kuma da yawa daga cikin waɗanda suke tare da shi sun ahalul baiti suka kai shahada a wannan lokaci wanda wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ya ɗaukaka matsayin shi da shi ya kuma riskar da shi zuwa ga waɗanda suke iyayensa da waɗanda suke na sama da shi kuma wannan shahadar da Allah ya bashi ta zama wulakanci da kaskanci ga waɗanda suka zalunce shi suka yi masa ta'addanci kuma har ila yau wannan ya kawo kuma sharri cikin mutane ya kawo sharri cikin mutane wato baya ga shi ya samu ɗaukaka to da tashi kuma sai ta zama a cikin al'umma wannan kisan da aka yi masa sai ya haifar da wani sharri sai ya zama an samu wata ƙungiya waɗanda su jahilai ne azzalumai ko kuma aka samu wasu waɗanda suke mulhidai ne munafikai ko kuma aka samu wasu waɗanda suke batattu ne sun bace waɗanda suke bayyana su da muwalantu su ga ahlul baiti amma suka riƙi ranar ashura rana ce ta bakin ciki ta nuna alhini da ife-ife da zage-zage da la'anta da marin fuska da yaga eh, taguwar jiki da sa bakaken kaya da sauran abubuwa irin na jahiliya wanda wannan aiki ne na shaidan da ya amfani da wannan fitina da ta faru don ya batar da wata wani bangare na al'umma su fada cikin wannan hanyar tashi saboda ka suka shiga cikin duk abin da annabi sallallahu ya hana shari'a ta zo da sabanin sa ya zama su shi suke yi da sunan miƙa soyayya su ko ko baya su ga sayyidina al-Husayn ibn Abi Talib wanda wannan ya saba wa shari'a inda ya saba wa shari'a na farko dai ta shari'a ba ta sanya wato jaddada bakin ciki ko bacin rai wata sunna ba wato a ce akwai wani abu da zai za a dauka cewa duk shekara fito a nuna bakin ciki da bacin rai wani wata ibada irin wannan babu wannan a cikin musulunci inda a ce akwai irin wannan a cikin musulunci to da an gani tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu da ya kama da haka a zamaninsa akwai masoyansa manya-manya wanda suka taimaka masa wanda ya ji ciwon mutuwarsu wasu an kashe su a wajen yaƙi kamar sayyidina Hamza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ciwon mutuwarsa sosai sosai wanda har ya koma ga Allah bai taba rike wata rana ba da take zagayowa yana tuna kashe sayyidina Hamza da zai sanya bakakken kaya ko ya fito ya zazzage gari ko ai tsitsi ne Qurayshawa ko ai zage-zage da sauran wasu abubuwa irin wannan annabi bai yi wannan ba babu wanda ya taba cewa annabi ya yi haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rashin abin nan dinsa uwar gidansa khadija bintu khuwailid wanda yayi yayi damu sosai a shekarar da ya rasa ta ya rasa abu talib ana kiran shekarar amul huzun amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai da wannan lokacin ya zama ranar kewa ba duk sanda ta zagayo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ayi wakin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa dan uwansa ja'far eh, ja'far ibn abi talib dan uwan dan uwan ali ibn abi talib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaki a yakin mota aka kashe shi na salama ya ji ciwon mutuwarsa amma kuma bai mai da ranar mutuwarsa ta zama rana ce da za a rika tunawa ba ana yin wasu abubuwa waɗanda suke nuna baƙin ciki suke nuna alheri da tashin hankali haka nan sahabbai su ma bayansa ba su ɗauki wata rana suka mai da ta ranar da za su nuna baƙin ciki ko damuwa ko tashin hankali na cewa an yi rashin wani ba na farko dai babu wani rashi da sahabbai suka yi da duniya ma ta yi duka kamar rashin annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba a mai da ranar rasuwarsa ba ta zama ranar nuna bakin ciki ce do ranar da aka do ranar da ta zagayo ta ranar rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama 12 ga rabiul awwal a ce musulmi sun haɗu dan su nuna bakin cikinsu cewa a wannan rana ce suka yi rashin annabi sallallahu alaihi wasallama duk da tashin hankali da sahabbai suka gani a yayin da ya koma ga Allah har ta kai sayyidina abu umar yana cewa duk ma wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai ya sare kansa saboda saboda tashin hankali da da abin nan ana sai ke cewa duniya ta musu duhu kirin kamar yadda ta haske lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira shigo madina to haka ta yi duhu kirin lokacin da ya koma ga Allah amma duk da haka sabai ba mai da wannan ranar ta zama wata ranar da za su rika fitowa suna nuna bakin ciki cewa a wannan rana ne suka yi rashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma babu wata asara da mutum zai yi ko da duniyar musulmi za ta yi da ta kai wannan duk wani wanda zai mutu naka ko za ka yi rashin wani naka to in ka tuna cewa al'umma ta yi rashin annabi sallallahu alaihi wasallam ta haƙura to kaga ya kamata kai ma ko me kake ka haƙura domin ba ta kai asara ka ba ta kai wace kai na rashin annabi sallallahu alaihi wasallam to sahabbai ba su yi wannan ba aka zo tafiya ta tafiya aka shi sayyidina Umar bisa zalunci sahabbai masoyansa ba su mai da ranar kisansa ta zama rana ce ta nuna alhini da bakin ciki da damuwa ba aka zo aka kashe sayyidina ali shi kansa babu wani wanda ya taba rike wannan rana ta zama ranar hatta shi hasan da husain ƴaƴansa da sauran ƴaƴan sayyidina ali ba su rike wannan ranar ta zama rana ce da za su rika zagayowa suna maimaita nuna damuwarsu da da da bakin cikin su cewa wannan rana ce aka kashe mahaifinmu sai na ali ba a taba samun haka ba la daga hassan la daga husaini la daga sauran sauran ƴaƴansu da jikokinsu to haka nan aka zo a tafiya ta tafiya kafin ma kashe sayyidina ali akwai kashe sayyidina usman masoyansa ba su yi wannan ba wanda duk yake nuna maka cewa baya daga cikin musulunci daukan wata rana a mai da ita rana ce ta bakin ciki da za a rika tunawa da ita duk shekara tana zagayowa ana yin wasu abubuwa a ciki waɗanda suka saba shari'ar Allah sannan abin da Allah ya umarci mumini da shi Allah ya umarni da shi manzo zai umarni da shi yayin da musiba ta samu mutum lokacin tana sabuwarta shine ya haƙuri ya yi istirja'i ya nemi ladansa a gurin Allah wa bashiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun koyarwar da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi wa almasu haƙuri albishir su ne waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da aka koyar da musulmi ya faɗa yayin da musiba sa ta same shi lokacin da take sabuwar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man latama al da wa shaqqa aljub juba wa da'a bi da'wat jahiliya duk mutumin da zai rika marin fuskarsa saboda wai ya shiga bakin ciki ko tashin hankali ko ya rika yaga tufarsa ko ya rika da'awa ya rika yi ihu irin na jahiliya ya rika yin wasu maganganu irin na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ba baya tare da mu baya tare da mu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana bari min as-saliqa wal haliqa wash shaqa duk matar da za ta rika ihu ta rika tsalle tana yaga tufarta ko tana aske kanta saboda saboda wai wani na mutu ya mutu ko tana alhinin mutuwar wani to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ni ba ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'in min jarab wacce take ihu ko kuka idan eh, kukan mutuwa take kwakwazo take kururuwa saboda mutuwa idan har ta mutu bata tuba ba a ranar gobe kiyama za ta zo sanye da wani wando na dal dalmar wuta na narkakkiyar dalma ta zo kuma da wani sirke ko riga wacce ke ta ta ta kazuwa a jikinta hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslimin yusabu bi musibatin fa yusabu bi musiba fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa ajarahu allah fi musibati wa akhlafahu khayran minha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani musulmi da wata musiba za ta same shi sannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka ba ni lada kan wannan musiba tawa sannan ka mi sanya min da abin da yafi alkhairi annabi ya ce sai Allah ya musanya masa ya ba shi lada akan wannan musibar kuma ya musanya masa da wanda fi wannan alkhairi haka nan ma'aiki sallallahu alaihi yana cewa arba'un fi ummati min amri al-jahiliya la abu hudu za su ci gaba da zama a cikin al'ummata na aiki ne na jahiliya al-fakhru bil ahsab wato mutum ya rika alfahari da asalinsa ko ta'anu fil ansab ko sukan nasabar wani wato dangantakarsa cewa ba dan gidan suwa na bane ko ba suwa wane bane ubansa ko al ibn nujum ko a rika neman sha wato neman roƙon ruwa ta hanyar taurari annabi ce wanne ya hatu alal mayyit da yin wa mamaci wato kururuwa da kuka nabi sarki wannan za su ci gaba da zama a cikin al'umma ta kuma aiki ne na jahiliya to wannan a karan kansu waɗannan abubuwa laifuka ne idan mutum zai yi su a ce mutum zai ɗauki wannan a matsayin wani abu yana yin shi saboda an masa rashi ko ya yi rashi ko saboda yana nuna soyayya ga wani laifi ne to shi kaɗai ma laifi ne to ina ga idan zai kasance ya haɗa da zalintar wasu muminai da la'antarsu da zagin su da taimaka ma waɗanda suke maɓarnata ne a bayan ƙasa a ce mutum ya ɗauki wannan kuma wata dama ce da zai la'anci wasu ko ya la'anci wata al'umma ko ya la'anci wata alƙabila ya la'anci wata ƙabila gaba ɗaya ce ya la'anci ƙabilar banu umayya ko ya la'anci gidan suwa ne ko ya la'anci gidan suwa ne abu shakka wannan yana daga cikin abin da zai ƙara muna na wannan aiki saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ce la tusubbul amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu kada ku rika zagin matattu sun je yanzu sun iske abin da suka yi idan abin da suka yi mai kyau ne tilka أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسألون عما كانوا Allah ce wannan al'umma ce abinda suka yi mai kyau sun riga sun yi ya zama nasu ne abinda ba suka yi mara kyau yana kansu sauraka ku ba za a tambaye ku ba kan me suka yi haka waɗannan al'umma wannan al'umma da ta riga ta wuce baya daga cikin addini mai da wannan abin kamar da la'ana da da zagi shine shine tasbihinka shine zikirinka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la la'anan ni ba a aiko ni in zama mai yawan la'anta ba sau kaga ashe baya daga cikin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne zama mai yawan la'anta ne kawai sai da fito yana ta tsine tsine na la'anta to wannan daga cikin abin da aka kirkiro shi da ake a cikin wannan rana ta goma ga wata wanda ya saba koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba kowa ta musulunci ya saba kowa ta saba annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba kowa ta ahlul bait kansu ba su koyar da wannan ba su abin nan ba sannan sayyidina al-husaini shahada ce Allah subhanahu wataala ya karrama shi da ita ba baya ce ba ba kuma wulakanci ya gamu da shi ba daukaka ce ubangiji subhanahu wataala ya so ya masa ya bashi wannan shahada kuma ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka shi da ita kuma yana daga cikin 'yan aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata saboda haka babu sauran kuma ka zo kana cewa kayi bakin ciki an yi kaza an yi kaza an yi kaza babu babu wani babu wani abin da zai ƙara masa shi illa iyaka ka ya jawo musulunci kuma baya to baya ga wannan akwai bid'a ta biyu ita kuma ita kuma ita ma aka kirkiro ta a daidai wannan lokacin ita ce bid'a ta cika ciki to bayan bid'ar zanga-zanga da zagaye da bakaken kaya da akwai kuma bid'a ta cika ciki ta ma da ba ta da kyau ita kuma bid'a ce wadda sun waɗancan mutane yayin da waɗancan su suka fito suna yin waɗancan bid'o'i sai su kuma su mayar musu da martani waɗanda su kuma suna goyon bayan waɗanda suka kashe sai na Hussein din su ma sai suka fito da tasu bid'ar don su fuskanci waccan bid'ar haka su waɗancan suna fitowa su nuna bakin ciki su kuma waɗannan sai suka ce mu fito mu nuna farin ciki don haka suka ce to za su rika yin wato ado su caɓa kwalliya su sa kwalli mata su yi lalle abinan masu gida su sayo wa iyalansu wato magidanta su sayo wa iyalansu kayan abinci su yalwata musu suka kirkiri hadisai na ƙarya suka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya yalwata wa iyalinsa a cikin wannan rana Allah zai yalwata masa shi ma saboda haka aka maida ita kamar ranar idi ne ranar farin ciki ranar da za a ci a sha a hole wannan ya saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na cewa azumi ma ake so kai a wannan ranar ba magana cika ciki ba magana ka cika cika cika hole magana ce ta ma ka yi azumi kuma annabi ya faɗi dalilin yin azumin ba shi da alaka da an kashe wani daga cikin ahlul baiti ko wani daga cikin ahlul baiti ya ya ya rayu saboda haka wannan ita kuma bid'a ce ta nawasib sune wanda ake kira nawasib su kuma sune waɗanda asali suka goyi bayan kashe sayyidina Husaini suka ji dadin kashe kashe shi to haka wanda suke da wannan aqida su kuma sune suka kirkiro da batun cika ciki da batun wato yin ado da kwalliya da sauransu babu shakka ana samun irin wannan a cikin al'ummar mu bisa jahilci ba wai bisa cewa su ma suna goyen bayan an kashe sayyidina Husaini ba cikin al'ummar ƙasar hausa ana da ranar cika ciki ranar cika ciki su basu su ɗauke ta a matsayin rana ce da an kashe sayyidina husaini suna farin ciki wasu ma ba san cewa a rana aka kashe sayyidina husaini ba su da wannan ilimin ba su da wannan tarihin su dai kawai sun tashi sun ci karo da wasu gurbatattun hadisai da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce a yalwata wa iyali a ci a sha a ji daɗi a cikin waɗannan kwanaki a sa kwalli a yi waye a yi waye wannan hadisan na ƙarya su suka kwashe su suka zaci cewa ai annabi ne yayi umarni ai haka don haka in sun yi sun samu su ladan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam so da kauna da ƙoƙarin aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo har wannan bid'a ta yadu cikin mutanen da suke sunna ne ba su da alaka da da su kan sayyidina Husaini ko kin ahlul baiti to amma idan aka fadakar aka sanar aka faɗi tushen inda abin ya samo asali babu shakka mutane wanda suke da hankali masu bin abu kikirkiri za su kauce ma wannan wannan bidiyoyin ba za su shiga cikin waccan bid'a ba ta ainihin masu cewa suna goyon bayan ahlul baiti don haka su fito su nuna bakin cikin su wanda za su yi abin da Allah ya hana sannan kuma za su kasance tare da waɗannan ba waɗanda su kuma farin ciki ne yasa suka kirkiro abin da suka kirkiro suka jingina su zuwa ga addinin musulunci Allah ka ba mu dacewa to amin su mamin malalla alkari tambayar mu ta farko a yau malam cewa take eh, idan Allah ya karba aikin hajjin mutum shin ya yafe masa har azumin da mutum ya yi bakance ya kasa cikawa kuma alhali rashin cikawar ba wai rashin lafiya ba ne? an yafewa akwai aka ce an yafe maka an gafarta maka zunubi ake magana ba wai wani bashi da yake kanka ba in ka gama hajji don wata sallah a kanka ko da wani azumi ya zama ta hajji ana binta azumi ba cewa shi kenan ba za ta biya azumin da ke kanta ba tun da ta yi hajji wannan azumin yana nan a kanta ana magana laifuffukan da kai ana sa rai shi ma fata ake ba wai kana da wani garanti ba ne ba ka san yaya aikin naka ba aiki muna yin aiki muna sa fatan Allah ya karba amma ba wai cewa muke yi tabbas Allah ya karba ba ba mu da wannan tabbas ba mu da wannan tabbacin Allah yana cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila suna yin abin da suke yi amma zuciyarsu tana rawa tana tana jin tsoro an karba ko ba a karba ba ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labarin mutanen kwarai waɗanda suke a innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in shi tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sau haka bayan Allah kullum cikin tsoro suke ji ko a karba ko ba a karba ba wani bawan Allah yana cewa inda na san Allah su wani wataala ya karbi jada ta ƙwaya ɗaya da na yi to da na sai na fi kowa farin ciki a duniya saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓar ayyukan masu tsoron Allah ne in har na san an karbi jada ta ɗaya kenan na cikin masu tsoron Allah babu kuma farin cikin da ba zan yi ba bayan wannan to kaga a kansa wannan magana gafarta zunubi ta ruɗi mutum ya ce ai an gafarta min zunubai na sauraka ka ni yanzu a cikin fayil ɗina ba komai mutum bai da wannan tabbacin sai dai yana sa rai yana fata yana sa tsammani Allah ya masa wannan tagomashi amma abin da yake binka na wajibi wani yana binka bashi zaka biya shi bashin sa kakka ce kai haji bashin wani da ka ci ka cinye kenan Allah ya yafe maka a'a haka nan kai wa Allah bakance Allah na yi maka bakance zan azumin kwana uku ko dai saboda wani dalili ko ko ah kawai kai ka don ana yin bakance ba tare da wani sabab ba ka ce Allah na alkawari zan maka abu kaza to ka dau wannan alkawari ya zama wajibi ka cika shi yufu na bin nazar da Allah ya faɗa saboda wannan hajji ba zai sauke maka wannan bakancen ba ta sai Nasiru mai takalmi rijiyar lada yake cewa menene rukunin yamani sannan kuma shin fili ne ko dutse ne ko kuma wata alama ce rukuni da bani shi a jikin ka'aba yake wato shi ne wato rukunin da yake daga shi sai sai alhajarul aswad wanda su ne suke kallon bangaren kudu dukkan suna kallon bangaren kushe sa kice yaman suna kallon bangaren jihar yaman yaman ita ce a kudu take kudancin maka take sauraka wannan eh, kusurwa daga wannan kusurwa ta rukunul yamani sai kuma kusurwar da alhajarul aswad yake ta ce rukunul yamani kuma eh, kusurwa ce kasan kowane daki yana da kusurwa hudu haka wannan kusurwar sunanta kenan kusurwar sunanta kenan ba wai dutse dutsen da yake gurin dutsen ka'aba da aka gina ka'aba ne wancan alhajarul aswad shine ake da wani dutse na musamman bayan dutsen da aka yi ginin ka'abar da shi to sai najib abdallah yake cewa malam shin gaskiya ne mutum ba zai yi wa waninsa ko kansa umara ba a yayin da yake zaune a maka bayan ya yi umara tasa ta farko yana mai tamati'i ko kuma idan ya gama aikin hajji kafin towarsa gida bai zo a sunna ba cewa bai zo kuma cikin aikin gama gabata ba cewa wani yana yi wani umara hajji wani an samu nassi da aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujja an nafsika thumma an shubruma saka ana yi wa wani hajji wannan ya zo shi ma kuma da sharaɗin kayi taka kai mai masa hajjin ka zama kayi taka ta farilla ka sauke taka ta musulunci yanzu ka yi kayi abin da yake rukunin ka ne saboda ka yanzu abin da ya rage kana so za ka yi ma wani to kana iya masa amma umara wannan bai zo a cikin aikin magabata cewa wani yana yi wani umara ba to sai sakon da ya zo yake cewa malam yana da kaji adadin su kuma ya kai sabon zakka shin ya matsayin su yake ka baya adadin <laughs> su aka kaji lissafa su ake yi kaji idan kadara ce kana kiwon kaji kana abin sana'ar sai da kaji kana abin kadara ce to kudin zaka zaka yi lissafi kudin ka amma ba ba kaji ake lissafi ba lissafin kaji ka wada ake lissafi sune raƙuma da shanu da abin tumakai da awakai su ake lissafi amma kaji wannan sai dai ka lissafin kudin nawa ne kake da shi in kadara ce a matsayin kadara suke in kuma kajin kwai ne shi ma kajin kwai yanzu sayar su a sayar da su ake su kansu su yi kwai ne kuma in an gama sun gama a sayar da su su ma kadara ce haka za ka yi lissafin kudin su ka fitar da ɗaya bisa arba'in na wannan dukiyar ta sai wanda yake cewa assalamu alaikum malam ana yin wani abu da yake ake janyo gashi da shi ya fito shine yake tambayar jin ko hakan na da kyau ban san ban gane ake janyo gashi da shi ya fito ba ma'ana wani abu za a shafa a kai in aka shafa a kai gashi ya tsoro ko ku a me yake ni ban san yadda abin yake bari yi maka fito in wani abu ne za a shafa wani abu ne in aka shafa gashi zai tsoro wani babu abu babu komai ba kai ba kai kai canza wannan tsorowa Allah ga dama ya tsoro da shi sai sakon Muhammad Lawal Hotoro yake cewa da Allah yaushe ya kamata mutum ya yi raka'atayn alfajiri kuma a ina masallaci ko gida raka'atayn alfajiri shine lokacin da alfajiri yake to idan alfajiri na gaskiya akwai alfajiri na ƙarya akwai na gaskiya in na gaskiyan ya fito wanda shine yake nuna alamar a sallar asuba lokacin ta yayi to daga lokacin ne zaka yi raka'a biyu annabi sallallahu alaihi ya kasance kan yi su a gida sannan ya dan kishin gida idan an yi ikama ko lokacin ikama ya fita idan lokacin ikama ya sai ya fita wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum ya yi haka shikenan in an kasancewa an yi kiran sallah na biyu shine alamar alfijir ta keto ko ko a kai kana da yadda kake gano ketowar alfijir din ka tabbatar ya keto kana yi tashi kai raka'a biyu dinka ka gama ka dinki shingida sannan kuma lokacin da sallah kaga sallah ya abin da ta matso ka fita zuwa masallaci in ka je liman bai zo ba an tada sallah kai raka kai a biyu ta tahiyatul masjid baraka raka ta alfajr ba kai raka sai kai tashi masjid ka zauna kana kuma iya yin tahiyatul masjid a masallaci in kai alwalaka kai tsaye ka nufi masallaci <clears throat> kai a biyu sune tahiyatul masjid sune kuma raka'a ta alfajr din sune tahiyatul masjid sannan sai ka zauna ka jira sallah asuba to sai mai tambaya na gaba yake cewa mutumin da yake aiki a wata ma'aikata a matsayin mai kula da shiga da fitar kuɗaɗe sai ya ranci wasu kuɗi a cikinsu don ya yi wani kasuwanci amma ya hakan ne da niyyar zai dawo da kuɗin daga baya shin menene hukuncin hakan ba daidai ba ne in ba da izinin ita ma'aikatar ta ba shi damar ya yi rancen ba idan ba ta ba shi dama ba ya yi to ya yi ba daidai ba kuma wajibi ne ya mayar musu da dukiyarsu to sai shi kuma awal hassan faki yake cewa eh, ya halatta musulmi ya ba wanda ba musulmi ba taimakon jini ba abin da zai hana eh, ka taimaka masa eh, wato watakila ma wannan ya tsara jawo hankalinsa zuwa ga ga sanin wato musulunci addini ne wanda yake mai taimako addini ne wanda yake jan mutane a jika ba addini ne wanda yake nuna kiyayya ko da yaushe da gaba da fada ba ba komai to sai wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambayar sai ita ce yana cikin wani group a whatsapp na jami'a na yan ajin su to malam ya kasance idan mutum ya magana ta addini sai su ce wannan ba group din addini bane na makaranta ne to shine ke tambayar shin hakan baya nufin izgili ga addini to ya fita mana tunda sun ce ba na addini bane shi kuma yana so ya magana addini sai ya fita amma musulmi ba fa lokacin da ba ta tare da addininsa kaga mutum yana cewa akwai lokaci da ba tare da addininsa to wannan bai san meye musulunci ba musulunci shine ka gaba ɗaya ka mika ta ga Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin ce ka ce da sallata da azumina da zakata da rayuwata da mutuwata duka na mika su ga Allah to da abin da ka mika ga Allah kaga dole ka ji me Allah yake so to ya yake so kai kaza ya me baya so ta yaya ake so wannan shine ta hanyar addini Allah subhanahu wataala cewa ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban yi mutum da dan adam ba ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mu sashe kaga gaya ko hikima ko dalilin samuwar ka a doron kasa da zuwanka jami'ar da fitowarka daga jami'ar da yin gurup din duk shine ku bauta wa Allah to in har dan ku bauta Allah ne dole ku taimaka ku tattauna akan abin da yake daidai da abin da ba daidai ba a gurin Allah abinda zai kawo muku yarda Allah da abin da zai ja muku shin Allah sau ka mutum ya ce wai wannan ba addini a ciki to bai san meye musuluncin ba ya jahilci musulunci yana buƙatar a karantar da shi yana buƙatar a sanar da shi kuma da gayya yake yi to Allah ya ganar da shi ya dawo hanya in kaga cewa ba sa son abin da ɗin kuma ba yadda za ka yi sai ka fita to suna ce malam tambayar sa ita ce shin yahudanci addini ne ko kuma kabila ce asali yahudu kabila ce kabila ce da cikin 'ya'yan annabi annabi yaqub alayhi salam su ya'yan annabi yaqub su ya'yan isra'il su ke banu isra'il yahudiya kuma shine addinin da suke kai addinin da su suke kai eh, wasu ce saboda Allah ce inna hudna ilaika daga aka samu kalmar yahudu amma ba haka ba ne kusan dai kalmar yahudin kamar daga yahuda ne sai daga cikin 'ya'yan annabi eh, yusuf abin annabi yaqub alaihi salam haka yahudiya ce yahudiya an jingina addini ne zuwa ga kabilar kabilar yahudawa addinin da suke kai hmm. to sai mai tambaya na gaba shi kuma ya ce daga muhammad ismail kaduna ya ce tambayarsa a nan ita ce an yi wa malam tambaya a tafsir na watan azumin ramadan na wannan shekara rana ta ashirin da 22 akan wanda ya yi wa yarinya ciki ya kamata ya aure ta malam ya amsa da cewa ya halatta ya aure ta ko kafin ta haihu to shi ne ke neman ƙarin bayani da alkur'ani ko hadisi ya halatta ya aure ta don ba ta cikin waɗanda allah ya haramta ya aura babu inda aka ce dan mutum yayi wa mace ciki haramun ne ya aure ta Allah kuma cewa wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an faɗi waɗanda aka haramta karshe aya ta ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku ku aura to in kai ka zo ka ce a'a wannan ma tana cikin wanda aka haramta ya aura to sai ka kawo inda aka haramta Allah da ya ce ya haramta duk abin ya faɗo hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum har zuwa karshe wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum karshe ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku to in wani zo ce a'a wannan ma haramun ce aure ta ina ina ina ce ina take haram in kuma yace a'a saboda ta yi ciki ta yi zina da ita zina ba ta haramta zina ba ta haramta halal dan mutum yayi haram haram din nan ba zai haramta masa halal din sa ba yana tana nan halal din sa idan yace to ai ka ce kafin ta yana iya aurenta kafin ma ta haihu ita ko mace in tana da ciki ana so sai ta haihu eh wannan mai idda wacce take idda wacce take idda tana idda ne ta an sake ta ko tana idda ne ta mijinta ya mutu to wannan wa ulatu ahmad wa ulatu al-ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna to wannan ana so ta haihu shine in idda take ta fita daga iddar wancan mijin da ya sake ta in takaba take ta fita daga takabar da mijin da ya sake ta wannan kuma shi shi ne mai cikin cikin nasa ne haka ba iddar wani take ba ba ta kabar wani take ba in ka zo ka ce ita ma sai ta haihu to ina ayar da ta ce ta haihu so magana ɗanan take in ka ce ah, kiyasi ba wani kiyasi anan ba ka kawo wani kiyasi kiyasin wa kiyasi ba zai shigo anan ba akwai magana istibra'i istibra'i ba idda ba ce. akwai bambanci tsakanin istibra'i haila ɗaya ce haila ɗaya ce mace za ta yi ita ma istibra'in shi kansa istibra'in zina kiyasi ne akan istibra'in matar matan da ake kamowa daga wajen gurin yaƙi da mazajensu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kusance su in suna da ciki ku bari sai sun haihu ko kuma idan ah, mai abin nan ce abin nan wace ba ciki gare ta ba a bar ta yi tsarki daya wannan su ne waɗanda aka kamo a wurin yaƙi to shine daga ba aka yi kiyasin matar da take zina ko take harkar karuwanci in ta zo aure ta yi istibra'i dan kar ta zo ta shiga gidan mijin da cikin wani ya zo ba cikinsa ba kuma a samu wani a matsayin ɗa ne ya zo ya haɗu da 'yar uwarsa ga ce muharramarsa ce ko ta zama ba muharramarsa ba ce zama muharramarsa da sauransu to shi yasa aka ce to a yi abin nan dalilin da yasa suka yi kiyasi wannan kuma cikin nashi ne cikin nashi ne ya san nashi ne saboda ka ba ba dalilin da yasa ka ce ka ce ba za su ba za su yi aure ba ta sai ali ya kubu ali ka buga yake cewar malam wanda bai sami rawatib kafin sallah ba zai iya yi bayan an yi sallah kamar eh, rawatib akwai ratiba akwai rako'i da ake yi kafin kamar a zahar akwai kafin akwai bayan bayan akwai raka a hudu sauraka idan raka a biyu ko raka a hudu idan baka samu ta kafin din ba kana iya yin ta bayan din amma ba ce dole sai ka biya kuma ta biyin wacce baka samu kayi bai kai in kana kai biyu anan kayi hudu anan ko kai biyu anan kayi shida ka zo kai dan baka yi biyu anan baka yi shida a bayan a bayan ka ka gama sallah saboda ka wannan ta gaba ita zaka zaka abin nan zaka zaka nufa waccan da ta wuce kenan sai ka sai ka hakura to sai ne ci assalamu alaikum malam mutum ne yake sallah sai hukuncin ba'adi ya kama shi a lokacin da ya yi sallama ya yi sujjadar shin sallama zai yi ko sai ya kara karanta tahiyar domin wasu ya ga in sun ɗago daga sujjada ta biyan ba sa ƙara karanta tahiya sai kawai su yi sallama shin ya abin yake daga ya haya dakata wannan shi fi inganci idan ka ɗago daga tahiyar kai sallama kai tsaye ba sai ka maimaita tahiya ba a maimaita tahiya bai zo ba a cikin duk hadisan da suka zo a cikin batun sujjada ba'adi bayan mutum ya yi ko kabli bayan mutum ya yi ta a wajihi ɗaya ta zo ruwayar ibrahim ibn hussein shi ma wajihin wanda yake shaz ne malamai suka yi hukunci akan cewa shaz ne domin dukkan ruwayoyin sun zo babu magana ta shahud sai a sa shi kadai malamai suka ce hadisi ne wanda yake bai inganta ba sau aka ingantattun ruwayoyi duka cikin sahihai ne bukari da muslim duka ingantattun hadisai za a ga babu maimaita tahiya wanda shi ya fi inganci to sai shi kuma wanda ya ce wani ne ya matsa masa sai ya yi masa addu'a ya biya shi shin ya halatta idan ya bashi kuɗin ya karɓa ya yi masa addu'ar ba za a yi addu'a a biya ka addu'a ibada ce ba a cewa addu'a ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwal ibada addu'a huwal ibada وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الدعاء عباده haka ana bukatar ikhlasi lokacin da kake yin ta mutum ya ce zai sai addu'a in yau cewa ya yi zuwa ya baka kyauta ko ya baka sadaka idan kai micin sadaka ne ya baka sadaka sannan kuma ya roke ka addu'a wani wani abu ne daban ka yi tawassuli da sadakar da ya maka Allah ya karba addu'arsa amma ya zama kamar ya yi addu'a in biya ka in kai haka kai ma ka ci da addini haramun ne kai ma da ka karbi kuɗin akan za ka yi masa addu'a ya biya ka ka ci da addini kamata ka yi masa nasiha ka gaya masa yadda al'amarin yake in shi mai son ya taimaka maka ne ya taimaka maka amma ya ce addu'a ce za ka yi amma ga kuɗin na sai addu'ar ka in kai haka kai da shi duka kun yi abin da ba haka shi ya karin ya sai abin da ba a saya kai kuma ka sayar masa abin da ba a sayarwa to sai ne ce assalamu alaikum malam tambayar sai ita ce menene ingancin hadisin da ke cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah jikokinsa hassan da hussein suna hawa wuyansa su yi wasa har sai sun gama yake dagowa sannan kuma yake cewa ana cewa yaro karami ba sai an ce tashi ka sallah ba sai dai a ce za ka yi sallah ko kuma zo ka raka ni sallah daga qadir hamisu gwamaja annabi sallallahu alaihi wasallam kan sallah hassan da hussein sukan zo su yi doki haka a bayansa yakan jinkirta har sai sun sauka baya hankali su ya abin nan wanda ya tabbata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam maganar yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci ranku da sallah yayin da suka kai shekara bakwai ku da ke su yayin da suka kai goma idan sun ki to idan sun kai in sun kai bakwai ku umarce su ce tashi ka je kai sallah kai yi sallah tashi ka je kai sallah wannan umarni zaka ba su lokacin da suka kai bakwai ya nuna idan ba su kai bakwai ba ba a ce ka ba shi umarni ba lokacin bai ma san mai umarni ba sai dai ka ce zo mu tafi masallaci kamar yadda ya faɗa zo mu tafi masallaci ka je masallaci Za ka yi sallah shi ma idan an kula cewa yakan je masallaci ya nutsu amma in yaje in ya yaje masallaci zai hana masallata nutsuwa zai ta wasanni zai ta tsalle-tsalle shi ma bai kamata ka tafi da shi ba a cikin wannan yanayi ka tafi da shi lokacin da kasancewa yana fuskantar cewa a wani guri yake da ya saba wa wasu gurare ba zai yi tsalle-tsalle ba ba zai yi hana mutane sakit ba idan ya kai bakwai to za ka umarce shi ka yi tashi ka yi sallah ka yi sallah ko tashi ka yi sallah idan ya kai goma za ka umarce shi in ka ga taurin kai ma za ka rike shi wannan shi ne abin da nasi ya nuna to sai wannan kuma yake cewa malam ne hukuncin wanda ya saki matarsa saki uku sai kuma ta yi wani auren amma sai ta ki zama to sai suka je wajen hukuma da mijin nata sai aka ce mata ai tunda ba za ta zauna ba ta yi kul'i sai ta faɗa wa tsohon mijin nata shi kuma ya biya ya bata kuɗin ta biya shin ya matsayin hakan wancan ya yarda ya karɓi kul'i shikenan ya ga abin nan ta ta saku auren ya rabu wancan na biyu tana iya komawa bayan ta yi abin nan tana iya komawa bayan ta yi idda tana iya komawa wajen mijinta na farko ya ce tambayar sai ita ce yana da mata guda biyu uwar gidan tana da yaya uku ita kuma amaryar ba ta da ko ɗaya shin dole ne komai sai ya yi musu daidai sannan ya yi adalci adalci shine kowa kai masa dai bukatarsa adalci in aka ce adalci kalmar adalci tana nufin komai ka sanya shi a mahallinsa sauraka inda ake bukatar biyu ka kai biyu inda ake bukatar ɗaya ka kai ɗaya shine adalci amma in ka ɗauki abin da ake inda ake bukatar biyu ka kai ɗaya ko inda ake bukatar ɗaya suka ce dole sai ka kai biyu to an rasa adalcin anan in ka kai biyu inda ake bukatar ɗaya to ka yi ihsani sunan shi ihsani inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ihsani shine ka bawa mutum sama da abin da ya cancanta idan kina da ya'ya biyu sai ya baki na biyu na ya'ya biyu to ya miki adalci idan ya baki na ya'ya uku to ya miki ihsani ke mai ya'ya ɗaya in ya baki na ɗaya ya miki adalci in ya ƙara miki zama na ya'ya biyu to ya miki ihsani to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mutum ne ya saci kayan wani sai bayan ya tafi gida da shi kuma ya yi nadama game da barnar da ya yi sai ya ɗebi da yawa daga cikin kayan ya mayar amma akwai 'yan kaɗan da ya bari a gurinsa shin yin hakan ya sauke masa wasu nauyin ne a kansa ko koya abin yake sannan kuma da ya mayar da kayan ya kasa kusantar mai kayan ya masa bayani balle ya bashi haƙuri shine ke tambayar ya al'amarin yake to na farko dai zalunci ko mun kankanta sa sune zalunci in ka ci kayan mutum ko daidai da asuwakinsa ne ka ɗauke ba da sanin shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai an sai an maka hisabi tsakanin ka da shi saboda babu babu kadan na'am in da abu goma ne ka kai mai da abu bakwai to wannan abu bakwai shikenan ka kubutar da kanka amma abu ukun kuma suna nan aka je ranar lahira za za ka biya shi abu uku wannan bakwan da ka riga ka mayar shikenan ka kubutar da kanka daga wannan bakwan bayan ka tuba zuwa ga Allah kuma ya yafe maka abin da kai na satar da ya hana ka kama wannan guda ukun suna nan a ka ranar gobe kiyama za ku tsaya gaban Allah da biya shi haƙƙin waɗannan guda uku ɗin sannan mutum a nemi gafararsa ba ta zama dole ba ba ta zama dole ba don ka ɗauki kayansa kuma ka yi nadama ka je da ka saɗaɗa ka ɗauko ka saɗaɗa ka mayar to bai zama dole ba kuma sai ka zo ka ce satan nan da aka yi maka ni na yi don wani akwai matsala in ka faɗi haka wani daga ran nan kuma watakila kuma ka shiga cikin wata wahalar ma da za ka jima maka fita ba wannan tsakaninka da Allah ne za ka yi tuba tuba mai ta gaskiya to sai as muhammad yake cewa yana son ƙarin bayani akan hadisin da yake bayani akan in kun zauna da mutum ku nemi yafiyarsa kamar an kun zaba san shi ba in kun zauna da mutum ku nemi yafiyarsa hmm. ban gane shi ba to sai na gaba shi kuma yake cewa dan Allah malam wanka bayan sallar la'asar wai haramun ne? a ban san inda ka haramta wannan ban san waye haramta sakon sabiu da lati shi kuma yake cewa malam ya hukuncin sallar mutumin da yana wata unguwar ruwan sama ya taso aka haɗa sallar magariba da isha da ya zo unguwar su kuma ya tarar ba a yi ruwan ba shin ya mutum zai yi a ya hada sallar a can ba ya hada sallar sa shikenan tunda ya hada sallah inda ake yanda yayi sallar magriba ya samu za su hada sallah sai ya hada sallah da yazo ungo su ba ai ruwan ba shikenan ba a cewa zai sallah farilla sau biyu ba a farilla ba a sallata farilla sau biyu kamar tafiyi ne in ya riga ya yi sallar sa halin tafiya dan ya zo gida kuma lokacin ɗaya sallar ya zo ba a cewa to ya tashi kuma yin ta to malaika cewa yayi bakance ne akan wata lalura da yayi cewa idan Allah ya bashi lafiya zai yi wa Allah wata ibada kuma ya samu sauki yanzu amma ya ce ya manta me zai yi ɗin daga ahmad s jibril shine ke tambaye malam me ya kamata ya yi yanzu ya manta abin da ya ce zai yi mm. to sai ka fara ta rantsuwa sai ka fara rantsuwa ka fara rantsuwa tsamu asharati masakin a awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw ba mallam ya lam siya mu siyamu thalathati ayyam shine ciyar da muskine goma ko tufatar da su waɗannan uku na farko zaɓi ne ba ba wai sai in ba zai iya wannan ba uku na farko ciyarwa ko tufatarwa ko yanta baiwa waɗannan abubuwa guda uku ya zaɓi ɗaya cikin su yayi ko ya tufatar ko ya ciyar a ciyar ko ya tufatar ko ya yanta to da mai baiwa yanzu babu maganarsa amma akwai ciyarwa akwai tufatarwa ko ya ciyar ko ya tufatar in ba zai iya ba ba zai iya ɗaya daga cikin ukun nan ba to sai azumin kwana uku wannan ita ce kafara dan galibi in aka ce ayi kafara mutane kawai sai su tafi kan rantsu abin nan azumi azumi wannan sai in ba za ka iya ciyar da mutum goma ba ko ba za ka iya tufatar da shi ba sannan ne za ka gangaro zuwa azumi amma ba wai shine a farko ba to sai tambaya ta karshe da take ganin zamu dauka a yau wanda take cewa malam eh, yayi yanka ne na naman layya sai ya raba wannan naman ga yan uwansa na jini ne ke tambayar kuwa kan ya halatta daga Usman Abdulhamid yan kwashi jihar Jigawa babu komai yayi yayi tuma da ya sakar alkari masu sauraro duka duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yayi ko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambar wayar mu na 0800 biyar biyar biyar hudu da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku ko kuma ta imel akan fatoyin rahma a com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangirar nazarin shirar da addini musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayi naku bashir idris ungwaggo shine tattara sautin akan na'ura hannes idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ولو إِنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ